الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر عادم وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد ومننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد كل أيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسكن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin abin nan darasinmu a cikin suratu namli jiya bilkisu ta aiko da kyauta a kawo mu annabi suleiman domin ya karbi rashawa don ya bar su su ci gaba da kafircinsu sai annabi sulaimanu bai karbi rashawa ba ya ce kuma a koma da sauri a kai mata kayanta kuma yana nan ta idan ba su musulunta ba قال يا أيها الملأ أيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين to ya ce bayan sun matso kusa sai sulemana ya ji abin nan ya ji alama ya gane gasanin sun matso saura mai lokusa shigo garin annabi sulemana kala ya ayyuhar malau sai ya ce ya ku 'yan ta wato ya ku 'yan ta. ayyukan ya tini bi a cikin kuwa zai je wa zai domin da gadonta saboda an gaya mai tana da wani irin babban gado da take alfahari da shiya saboda haka ya ce ya ku yan majalisa tawa zai ji ya doko min wannan gadon kabla an yi atuni musulmi na kamin su domin suna musulmi domin idan ana yaƙi dukiyar kahiran yaƙi ganima shi ta halitta amma idan an ka gama yaƙi ko kuma ana cikin yaƙi niyan musulunta to dukiya ta tashi ta ba ta halitta a mance ta sai ya ce to kamin su zo min suna musulmi wa zai ji ya ɗauko min gadon kamin su musulunta don sun musulunta gadon ya haramta wa zai ji ya ɗauko min shi kamin su zo suna masu musulunta mun na ɗa'iɗi suna masu jayuwa suna masu yin ɗa'a kun ga rada an yi wuta biyu yana so a zo mai da gadon na kamla zalika kamin su musulunta li kuna sababan li islamin don ya zama sanadiyya ga musuluntar bilki da mutanenta kala ifritun min aljin. jinn qala ifritun min aljin jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni عليه لقوي أمين ga gadon ana batun daukowa ya ce wa zai je ya مجلس min سليمان مجلس شي ده annabi sulaimana majalisa ce da ta sabawa dukkan majalisoshin annabawan da sun kauce gabani ne don majalisa ce da aljannu da mutane na ake tare to lokacin da ya ce ya koyi yan majalisa wa zai je ya dauko min gadon takamin su suna musulmi kala ifiritu min aljin wani ifiritu ya an ce ifiritu huwa alqawiyyu shadidu mai ƙarfi kwarai haka shi yake ce ma ifiritu cikin aljannu wanda adda ƙarfi kwarai to sai wani mai ƙarfi a ya so ya ce ana atika bihi ni zan zo ma da gaban qabla an takuma min maqamika kamin ka tashi daga wannan wurin zaman ka allazi tajlisu fihi lilqada wanda kake zama ciki ne don shari'a wato yakan zanna da sahi zuwa tsakiyar rana ya tashi to kamin ka tashi in ka zanna da sahi zan iya zuwa in ɗauko gadon kamin lokacin wacewar majalisa shi wa huwa min gadati shine daga sahi ila nisfin nahari zuwa rabin yini kuma ka san da sani ba zan yi banna ga gadon ba wa inni alaihi laqawiyun ni wallahi ina da karhin ɗauko gadon don kun ji an yi bayanin girman gadon a cikin darasin mu da ya gabata ya ce to wallahi ni ina da ƙaryan ɗauko gadon alhamdihi ina da ƙari akan ɗauko shi kuma amina amintacce nake alama fihi ga kayan da a ciki na mina ne na jawahari wa gaira da waninta ba zan da gadon ƙwarai yadda zan ɓata wani abu ba kala suleiman suleiman ya ce a uridu asra min dalika ina son wanda yi ka sauri kai ka ce da sahi kamin rana ta yi zawa ka kawo to ai watakila tun da mai da uku ya rage sannan sai ya so so nake wanda zai dauko min shi cikin kyautawa guda din karunci don ka kamin ka bude gado ya so ya san yana da mutanen da hadda irin wannan inda duk gwamnati ta zama gwamnati ci mai adalci to kowa akwai wata majalisar duk wani na kwarai yana nan wurin duk wani mutumin kwarai ba miya ba ba miya ɗaya ba gwamnati mai adalci tana da bambanci da wadda ba ta da adalci wadda ba ta da adalci duk wani mugu yana wuri amma na kwarai ko guda ba a samu amma wadda adda adalci da mugu da na kwarai kowa akwai wuri saboda adalci to ya san akwai mai iya ɗauko gadon nan cire kyautawa guda ya kawo shi saboda aka yi ce wanda yi ka sauri na kaso ƙalar ladin الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني لم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم توبا سلمان يا فريد يكي سوى كامي قدن قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل wani daga cikin aljannu wanda shi ko ustazin a wuri ne akwai ilimin sunayen Allah daban-daban waɗanda ya karanto a cikin littafin da Allah ya saukar wa huwa asabu ana ce mai asabu ibn barhiya kana siddiqan mutum na mai gaskiya ya alama ismallahi al'adam ya san suna Allah wanda ababba ko san suna Allah wanda ababba in dai alheri na karo ke Allah da shi komi na karo karoka hina ba sai dai yana yiwa ka yi addu'a ka ƙari a karba amma ijaba ta ɗan jira ba ta zo da wuri ba amma dai an karba to shi ya san suna Allah babba sunan nan babba allah zai allazi iya du'iya a jaba wanda in an roƙi Allah da sunan nan zai karba kila an ce kana la kana du'a allazi da bihi shi mala asabu aljannin nan mala asabu wato addu'a da yayi cewa ya zal jalal wal ikram addu'a da yake nan ka kawo min gadon balkisa nan wurin ko da sulemana yana magana da sulemana ya ce dibanan ka gani mina nawa ba sai ya daga kai ne sai ya ci ya dal jalalo da kira maka kawo min gadon nan yanzu ko da sulemana ya diba sama ko da ya dibo ka sai ga gado a muna roƙonka ya dal jalalo da kira maka ba mu ruwan sama ya zal jalalu wal ikram ka zaunar da arewa lahiya amin ya zal jalalu wal ikram ka hada kanmu amin ya zal jalalu wal ikram ka kyautace karshen mu amin ya zal jalalu wal ikram ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri amin kare mu daga cutar duk wani mai cuta amin kare mu daga makircin duk wani makiri amin kare mu daga manahicin duk wani manahiki amin kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ya zal jalalu wal ikram kiram wakila wasu malamai suka ce ba shi na yi addu'a da shi ba shi ya hayu ya kayyom ka kawo min gadon balki sanan wurin to muna roƙonka ya hayu ya kayyom ka ƙara mana imani ya hayu ya kayyom ka ƙara mana tsoronka ya hayu ya kayyom ka ba mu ruwan sama ba mu damuna mai albarka ya hayyu ya qayyum ka zaunar da arewa mu lahiya kuma ka yi ma arewa maganin matsalolinta ya hayyu ya qayyum ka buɗa mana koyon alheri ka daɗe mana koyon sharri ya hayyu ya qayyum ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu manayacin duk wani minayiki ya yi mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi ya hayi ya kayyo duk wanda ka san manawa ce zuwa gare mu sharri ne Allah shiga tsakanin mu da shi Allah ka kare mu ya hayi ya kayyo waro ya zalika kuma a wannan magana da aka faɗa cewa da waɗanda sunaye ne ya yi addu'a an ruwaito wannan ruwaya an aisha daga aisha radiyallahu anha wa ya an zuhuri kuma an ruwaito daga mallar zuhuri kala zuhuri ce a yi du'a wallazi inda hu ilmul kitab addu'ar da mutumin ne wanda wuri ne akwai ilimin littafi cewa ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini bi arshiha shikenan sai gado ya tawo to muna roƙonka ya ilaha wa ilaha kulla shay'in ilahun wahidan la ilaha illa anta ka taho mana da lahiya da zaman lahiya a arewa haɗa kan mu a arewa ka haɗa kan najeriya gaba ɗai allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya na wa ilaha kulli shay'in ilahu wahidin la ilaha illa anta ka kusar da hicina daga arewa ka kusar da tashin hankali ka kusar da rashin zaman lahiya allah ka zaunar da mu lahiya allah ka zaunar da mu lahiya allah ka zaunar da mu lahiya kuma allah ka yi mana maganin matsalolinmu duk abin da ka damu mu Allah kai muna magani ne muna da matsaloli daban-daban a cikin zukatan mu duka Allah kai muna magani su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahun wahidin la ilaha illa anta to wa'annan addu'o'i guda uku nakali ana an ba sai kyauta ko ɗari ba a karɓa ga wannan nakali idan kana so ka yi addu'a dama mai gida shi ya roto mana hadisi ya ce alizu shi ya mana hadisi alizu biya dal jalal wa ikira. in kuna da bukata ku lizanci wannan sunan ya dal jalal wa ikira. ya dal jalal wa ikira. ya dal jalal wa ikira. ka taimake mu ka ba mu abu kaza ka kare mu daga abu kaza mai gida ya ce ku lizanci wannan sunan shi mai gida shi ya faɗi wannan saboda haka sunaye ne masu kyawu ka lizimce su gwargwadon yadda kake iya in baka san suna Allah babba ba to waɗanda suna cikin suna Allah babba sabanin da malamai sun kai wani na ababban ko ko su duka duk babba ne ko wani da ya babba na ji wani girma shi na malamai sun ka kasa yasuwa wasu sun yadda yaron jalalu da kira wasu sun yi da ya hayu ya kai to dukansu dai ya tabbata sunaye na manya daga Allah subhanahu Wata Ala, ku roƙi Allah da suwa wakila Allah zai inda wa ke ta bi huwa jibril wasu malamai sun ce mai ilimin nan na littahi shine da ba aljani na wakila malakon akhar wasu sun kace wani mala'ika da yana ba da ba wakila na nafsu wasu sun kace shi dai na mai gidan gaba daya yanar Suleiman. to wal muradu abinda dai aka ni ala kulli hali akan kowane hali dai abinda aka nemi na aya daga wannan aya anna zalika du'a lalle wannan addu'a awal ism ko wannan suna bayanu wujudi sirrin bayani na akai wanda ake so a nuna mana ana samun wani sirri min asrarin lahi cikin sirrorin Allah la ya'lamu illa bi wahyi min Allah ba a sani ne sai da wahayi daga Allah wanda dalika kala don haka yace qala inda indahu ilmu min kitab saboda haka tunda ku ya zama sai da wahayin Allah aka samu ne to littafin Allah ku da wahayin Allah aka samu idan mawdu'u sura don da sura take koyarwa fi bayani a cikin bayanin annal gaiba lillahi sanin gaibi ya tabbata ga Allah la ya'lamu illa huwa ba wanda ya san gaibi in ba Allah abin da sura take nunawa ke kun ga wannan ya nuna kakan tara mutane kana nan tare da su amma akwai wasu na nan da wani sirri na Allah wanda ba ka da sannan kuma abin da ya kamata ku lura ba duka addu'a za ka ji wani ya yi bukata ce ta biya kai ka yi ta bukata ka ta biya ba sadda ya yi ta imanin da a cikin zuciya ta in akwai iri ne cikin zuciya ka sadda ka yi ta bukata ka biya malamai sun yi wannan bayani a wajen addu'a abu mai alaƙi wanda ya ɗauki abin nan yana haya ya kai da shaki yana ɗaukar mutane daga wani gari yana kai su wani gari suna biya ne sai ya ɗauki ɓarawo kuma ɗan fashi sai da suka yi nisa sai ya ce mai ka canza ba wannan hanya da mutane ka ni ba ita ka bi ba ina da wata hanya na haka mutane ba suka binta wata hai sauri yace da yace na haka nan sai ni ji gaba na ya faɗi sai ya ce a inda kawai ba komi nibbi muna ci tahiya har muka fara kai wani rahi na fara ganin abin nan ƙashin kan mutane sai da muka kai tsakiyar rahin nan ga mutane nan da yawa sun mutu sun rubi sai ya ce sauke ni nan na sauke shi sai ya hitar da yuka doguwa ya taso min sai ni sheka to barawo na ya iya gudu ya saba da gudu sai ya bi ni cikin daji babu kowa daga sai shi sai da ni gaji na yi tsaye sai to ya ce min kashe ka zan yi na ce kakka kashe ni ka ɗauki dukiyar da ka yi jinga da ni ka ɗauka na baka kuma ka ɗauki jaki ni ka bani dare na ya ce ai da dukiya da jaki sun zama na kashe ka na ka ya ce to ka yi wa Allah in dai dole sai ka kashe ni ka bari in yi alwala in yi nafila raka a biyu don shi abu mai alaƙi mutum na mai addini ka banni in yi nafila raka a biyu sai ya ce ka yi ko sallima dalaka ko nawa ya bayyana gare ka duk ko nawa kaka iya yi ya ce ni kabar ta sallah ayoyin da na sani na ƙur'ani duka sun nimmanci da su har da fatiha ban tuna ba saboda na ji tsoro kwarai ayar da na tuna da ita amman yujibul mudarra iza da ahu أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ce to wannan aya ita tana cikin ayoyin alkur'ani da na sani sai na karanta a cikin ta abin da take cewa amma yujibul mudarra idza da'ahu wane naka an sa addu'a mabukaci wanda lalura ta tilasta shi baya da mahita an ba ga Allah ba sai ya ce ya Allah ka kawo mahita to wane naka kawo mahita in ba Allah ba ya ce to ita ta ne tuna ni karanta ne ruku'i ne sujuda cikin sujuda ta ni ciyawa ya wadu ya wadu ya ga larishin maji ya ba alal lima yuri asaluka bi izzikan ladhi layura yura wa bi mulkikan ladhi la yuda wa bi nurikan ladhi mala arkana arshika anta kafiyani sharra hazal lisi ya mugi a agifni ya mugi a agifni ya mugi a mujifu ya ce sai na ji gudu ba gari ana ta kashin gudu sai na ji abu ya faɗi bit ba gare Kowane ne tar da kaina sai na gaba barawon gada a tsaye da adda yana hada in gama sallah ya kashe na shi shi na an ka kashe ko da ni ƙara diba ba na sai na gano mu wani mutum ɗauke da alharba wata sanda da aka ce ma a shi sanda ta maya guda ya yi mai maya guda da ita sai da ya rasu to nan na malamai ka wannan magana ya yi ka ji abu mai laki ya karanta ta kogo shi ne mai daga mai wanda ka mutum ya kashe shi Allah ya kashe shi to in eh, akwai abin da a cikin zuciya a nuna ilai na dogaro ga Allah sai da ya kira Allah da ita in ka kire Allah na an zama da kusa amma kana addu'a ka na can wawayana libasha susana a ka dai kawai kai ta yi dai ibada ce gaki dole sai an samu ikhlasi na addu'a kamar Allah ya shi addu'a akwai addu'o'i da yawa da za ku ga mutane sun yi kuma duk Allah ya ba su abin da suke so kun gani amirin mu'minin na bala hadisi aka kama barawo bayan la'asar aka kawo shi masallaci yana cikin karatu alagawa ta malam ka yi addu'a Allah ya kashe mana barawon ga ya kai mana ko'ina garin ga ya ce kai don me kaka sata ya ce alagawa ta malam na tuwa ban koma ya ce ku sake shi sa sakai gobe ba Allah sai daidai lokacin nan gashi ya ɗauka kayan wani kuma an kamo shi Allah ga ta malamin faɗa ma wanga bai tuba kai ne addu'a Allah ya kashe shi ya ce kai ba na ma magana kamar sata bai ce na bari malam ba sakiya ya ce ku saki shi gobe daidai wannan lokaci rana ta uku an gama sallah za a fara karatu gashi an kawo shi sai ce bai ma magana ka daina sata ba wato ka ganka ba ka barin sata ya aliyu al'azim ya samiru alim shi shikenan ko da yana gano sai sun kalli ya yi kasa ko da sun kalli ba ya mutu ka gani addu'a ce kana iya cewa ya aliyu al'azim ya samiru alim yi addu'a ka ga bukatar ka mutane abinda a cikin zuciyarka ba shi na cikin zuciyar malam wannan eh, ibn al-hadarin ya tafi daji lokacin da ya je daji sun yi tahiya ta kai ta wata uku cikin daji ba su samu ko ɗamnarwa ba to amma suna tare da wani mutum wanda zai ta shi gwada musu wani wuri shina yaro mutumin shekara ta saba'in amma shina yaro karami baba ne ya biyo da shi ya gwada mai wani ice ya ce nan wurin akwai rijiya sai ta yi rairai na wurin jijjigawa ta wurin ruhe ke da rairai sun ka tona rairan sai sun ka kai ga ruwa sun ka ɗiba sun ka sha sun ka ɗibarwa sun kauce da su ya ce mu bi wurin nan na san wurin na yin ganin ina gane shi to bayan sun yi waje wata uku suna ta yi a cikin daji ko yanzu ta yadda agaman suna kai ta wata uku ruwansu sun ka ƙare kaf ba su da kuɗa suna tare da raƙon masu sai sun ka tsaya wani wuri su huta sai aljani ifiriti ya hidu sai ya kora raƙuman da da dawakinsu ya tahi da su da abincinsu da komi da bisa raƙuman ya tahi tare da su malam kowa ya ban kwanar dan uwa ne to komi ni ma ka yahi ne kowa ya ta ya kwanta don kowa ya ɗauka mutuwa zai to babu ruwa babu da za a yi su wata uku suna ta yaba sha ba sai ibn hadar mi ya taso ya ce kai ku taso ban kwanan mi wanga tsoro duk ku taso ku taso suka taso bayan sun zo ya ce duk kowa shi taimama kowa ya taimama shi ma ya taimama an kai sallah raka a biyu ya ce ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi ya samadu ya kawiyu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika ista'anna bi obi daulika ita samna ya Allah ka ba mu wa ya Allah ka ba mu wa ya Allah ka dawo mana da dabbobinmu ka ba mu abinci shi kenan sai ta ya dama da zai ya ce in kun gaji na yi addu'a duwar kun gaji na haɗi ku haɗi haka ne zan murka ka addu'a ana gama sai ce to ku diddi ba ko akwai ruwa na haka ko da suna diba sai wani ya ce ina ganin babu shakka tarki na abincin sai suka ta sama wurin tarki na amma da gina shi yanzu yanzu tarki suka ta sama wurin sai ga rakumansu da dawakensu su ma sun cinki tarkin sun sheko sun yi wannan da kan suka je suka sha ruwa suka yi wanka dabbobin sun ka sha ruwa sai sun ka kama dabbobin su na wuri ya ce to ku ce mutai haka inda duk matsala ta same ku ku yi addu'a da wannan addu'a ya yiwu ka ce ibn hadar ya yi addu'a da ita yana yiwa kai addu'a da ita kai baka san bukatar ka don abinda a cikin zuciya ta kila ba mai cikin ka to idan zan lissauta muku akwai addu'o'i da yawa da sun ka yi yanzu misali janaidu ya yi tahiya zai na anguwa sai ya kwana cikin jirgi bisa teku sai da sun ka kai tsakiyar teku sai hadari ya taso kuma kun san teku kowa san teku da take taguwa gare ta babba in ta ɗauko taguwa nan ta azama kan jirgi sai ƙasa malam sai jirgi ya fara kwasar ruwa almajirin sun kai duk addu'ar da suka iyawa jirgi ta batun noce ya kai sai wani ce kai wallahi ku kafa ku da malam kuna ta da malam ba ku iya tsaye da jirgin ga sai an kata malam malam ta sha da riya ta sai ya bude ido nai ya lullufe ya fuska ta da zani ya buda sai ya gani sai ce Allahumma innaka araita na kudrataka fa arina afwaka sai ya jawo zani ne da ya rubi shi kenan addu'a Allah ka gwada mana ka to gwada mana rangwamenka shi ke ne ja zane ne ya ruhe ya san an gama komi sai hadari ya wace sai iska ya kwanta ya ta kwana ne ba su koma ta sai ba sai da aka kawo ganga sun kace ta ya ce na hadari ya ce ai sun kace ya hadari tun da kai mai magana ta kun gani kamar hajjaj bin yusuf a sakari ya sa a kamo hasa albasari ya yi sabon gida sai ya ce a kiro hassan albasari ya ce za a yi bikin buɗe gida ya wani irin gida duk wanda a duniya bai taɓa ganin gida iri ne ba duk wanda a duniya bai taɓa ganin gida iri ne wannan lokacin sai almajirai suka ce mu malam hassan kakkata ya ce wallahi tun da ya gaita sai na ta ai gayyata ta yi ai dai kun san ban ra'ayi ne kuma mu ba mu walima buɗe gida za mu na mu hada mai gaskiya hajjaji ya kawo kujera ya ada. kun san hajjaji ko shi bai san iyakan mutanen da ya kashe duniya ba amma malam ya kawo kujera ya ara sai ga hassan albasari aka yi farincin da aka yi aka dora ga girman malam sai aka ce malam ka ɗanyi mana nasiha ya tashi sai ya ce bayan ya godiya ga Allah ya ce to mun diba mun ga abin da wanda ya kowa zama ɗan mugun abu ya gina shi hajjajin ga mai kashe mutane malam ko ya ci gaba ya ci gaba sai wani masoyi ne ya duba kunne ne ya ce alaga ta malam kai wa Allah kai mana nasiha ka ba wa'azin haka nan wallahi yana kashe ka sai ya ce kai an ka umarna ko ni an ka umarna kai Allah ya ba umarni kai ya rike alƙawari gare ka da Allah ya ce la tubayyana hulun nas wala takatumunahu malamai za ku bayyana shi ga mutane ba ku waya kai ya ce ma ko ni ya ce ma sai ya ci gaba da wa'azi ne ya gama sai takaici ya kashe hajjaji ya ce an hasa bude gidan sai gobe hankawa ce da gobe ta sai zo da masu bulala da masu yanka da masu rika wani kwarya da an kai da kyalle za a yanke malam don ka jini ne ya zuba kasa ya ce don wallahi malam ne in jini ne ya zuba kasa ga wallahi kowa a bisa allah na allah na birkita kasa ka to a zube shi ga wata yan kwarya a kai can wani wuri a tasowa mala aka je aka yi harauta mala hasan albasai idan kowa na kallon malam kowa yana kuka saboda sun tabbatar da iso da na jajen a kashi ne wanda ya diba ya cinke masu bulala tsawai kashi za a ba mala masu yanka sannan su yanki sai ya daga kai ne sama ciyawa ya na emati wa malazi inda kurbati iji mata hu alayya bardan wa salama kama ji altan nara bardan wa salama ala ibrahim shi kenan kawai sai ya zo ya zanna malam yana ta waka min ya zanna sai jikin hajjaju ya kama karkata sai ya tashi ya bahi kujera ya ce huna huna aba fulani huna zanna na aba fulani sai hajjaju ya zaune kasa shi wanga mai kashe mutanen sai ya zaune kasa yana ta lallaba malam yana ta wannan gwamnati ta kuce abinda duk kuka su ciki shi za a yi alaga ta malam malam dai harara ce dai shi ka yi don malam ya san ya dibe mai sama ya gama da shi da can don haka nan iso ana ra'ayi to hajjaji dai akwai wata al'ada da larabawa ka yi in ka kama gemin larabe ka rika haka to dullahin da kai mai duniya ya hima bayan baka da kai bawa kake in yana in yana nan baka magana ka zama bawa ya kama gemin da ya rika ya doko wani turare algaliya aka ce ya ko wani tsada zuwa mai kwalba guda ga gemin sai hasa amala hasa albasa ya ce <laughs> da wanga ya kama maki hajjaji ya kama maki sai hajjaji ya ce daga yau kai a sarkin malamai ka zama sarkin malamai to bayan an gama majalisa ta waki sai shugaban 'yan sanda ya iske shi ce algawa ta malam na ga ka daga kanka sama bakin ka na moki don allah ka faɗa mina na kace ma na ga hajjaji ya samu mai tafi ɗakka duk ko ina ya sa da 'yan sanda da 'yan sanda ta ɗakka kuma gashi an kamo ka na ga mukami ya baka wallahi akwai abin da ka faɗi mina na to kun ga yanzu kun ji addu'a da ya faɗa amma yana yiwa kai yanzu yan sanda su kamo ka karanta ta kuma su tsare ka to ya danganta ga imanin da a cikin zuciya in akwai imani sadda ka yi addu'a to Allah zai baka wanda ya wa yanzu to addu'o'i na da yawa idan ka ɗauki tanuhi za ka iya karanta addu'o'i irin waɗanda wajen guda 300 da wani abu wanda kowanne tashi addu'a da yadda ita tata Allah ya sani kowanne da wanda an ka kamo da wanda an ka ce a kamo da wanda an ka shirya magana a kashe shi da irin addu'a da ya yi Allah ya tsira da shi in ka dauke ta nihi za ka yi samun addu'o'i 300 uku da wani abu to kowanne gwargwadon imani ne kowanne gwargwadon imani saboda kai abinda an muhimmi a gyara imani ba lafazin addu'a kawai a gyara imani kawai shi an muhimmi to Allah ya gabarta mana da mu da ku baki daya kuma Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mai shi Allah ya kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ya kare mu daga makircin duk wani makiri Allah duk wanda ka san ga sanin ka manuwa ce gare mu sharri na Allah shiga tsakanin mu da shi kuma Allah ka hana mai isowa gare mu Allah ka hana mai nasara gare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya mana iyalin mu da zuriyar mu baki daya to wannan mutum ne ya ce ana ati ka bihi ni zan zo ma da gadon nan kabla an yartar da ilaika ka kamin idon ka ganin ka ya dawo gare ka in ka kyauta idan nazarta bihi in kai kallo da shi ila shay'in zuwa ila shay'in ma zuwa ga wani abu ko menene kala da wasu ya ce mai undur ila sama'i eh, ya nabi Allah dibi sama diba ka gani mina na annan sai ya diba fa nazara ila sai Sulaiman ya dibi sama sun marar da bai ɗarfi sannan ya dawo da kallo ne ƙasa ko da ya dibo ƙasa waje da hu sai iske shi abin nan ga shi na an aji mina na samu ko wannan nasu goge ba maudu an na ya aji ya sai rubuta to sai ga shi an bai ne dai gagarwa an kawo gaba ne an aji gaban sulaiman wa bi nazarihi ila samai lokacin da ya kalli sama shi Suleiman da a Asabu nan wurin malla Asabu ya yi addu'a bil ismil a'azami da suna Allah mai girma an yi ati Allahu bihi Allah ya zo mai da gadon kuma sai Allah ya zo mai da shi ba hasan sai ga gadon ya tabbata wurin ka annahu ta hatal ardi kamar karkashin kasa gadon ya kamar ya biyo cikin karkashin kasa ta na ba a ya kullu ta ta kursi Sulaiman karkashin kujerar Sulaiman alaihi salam to kun ga yadda abin nan wannan al'amari ya kasance da addu'a ne abin da yasa nake ta ƙara dawo da hankalinku ga addu'a haka babu abu muhimmi kama addu'a babu abu muhimmi ga addu'a laisa shay'un akramu ala Allah min addu'a babu wani abu wanda ya daraja da karamci ga Allah min addu'a bisa ga addu'a babu wani abu mai daraja ga Allah kama addu'a saboda haka duk abin da ya dame ku ku yawaita addu'a cikin addu'a tun babu tawadi ya haka ga tawadi su magabatan mu abin da sa kuke ganin ana an sa addu'a su sadda suke addu'a cikin zuciyarsu tsakaninsu da Allah ba su tunani a wani mai taimaka musu in ba Allah kowa sun kakkaɓe gehe to je sa sai ku ga an sha addu'a su to mu ma domin ka kai ga wannan matsayi za a ansa mana addu'a mu kuma kun san duk da ba mu kai wannan matsayi ba kun ga mana addu'a ana ansa duk da ba mu kai haka nan ba kun ga da yawa muna yin addu'a kuma ana ansa da yawa muna yi mu ga kuma ijaba da yawa muna yi muga ijaba to Allah ya gafarta mana wala ma ra'a mustakirran lokacin da Sulaimana ya ga gadon nan ya tabbata ai sake nan inda ya tabbata wuri ne qala hadha al-ityan bihi yace zo min da wannan gado min fadal rabbi yana cikin fadal Allah ubangiji yayi mini shi ni ya hana mini ni ya hana mini war zan yi ni in kawo gadon amma cikin talakawa na ya ba wani damar da zai iya kawo gadon wadda damar da ni mai mulkin ban da ita to abin da ya sa Allah ya mai haka nan da ya buluwa ni don ya jarraba ni hali ya khatabira ni don ya jarraba ni a ashkuru zan yi godiya am akfur ko zan kafirce ga annema wato Allah ya hana mini wannan baiwa ya ba talaka na don ya gani shi ina mai godiya ko ko hasada talakan gazan kama wakin kore da aiki kun sai yanzu haka na aka yi an kaga talaka ya yi wani kwas ɗin da babu wani mai iri ne sai a ije shi daga aiki a samu wanda komi bai sani ba a ce ta shi yana makami kun sai haka na ake don hasala yanzu to ya ce ni allah ya jarraba ne ya gani haka nan zan yi zan yi mai godiya ne amma aka faru ko zan fito cewa ne wa man shekara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya godiya to ya gode dan kansa ai da ajila don kansa li anna thawabu shukri lahu don ladar godiya ta shi za wa man kafara na'ama wanda ku ya ce wa ni'imar da Allah ya mai fa inna rabbi ganiyun an shukuri lalle Allah na ya wadatu daga godiya wannan mai godiya ko bai gode ba karimun Allah mai karanci ne ai kamilu Allah kamalalle na wa munazzahun Allah ana tsarkake shi anan kasa daga na ko kowace iri wallazi kafara an shukuri wanda ya kafirce ma gode ma Allah ya butulce ya ki gode ma Allah wallazi zalama nafsahu shine ya zalunci kai wannan abin da yake tabbatarwa to to Allah muna roƙonka ya gani ya kare Allah muna roƙonka ya gani ya kare Allah saboda darajar wa'annan sunaye naka Allah ka ƙara mana imani kuma Allah ka ƙara mana tsoronka mu ma Allah ka taimaka mana mai maka godiya ga ni'imomin da ka ba mu yi mana rahama kada mu gutucewa ga ni'imomin da ka ba mu kuma ya Allah ka kare mu ya gani ya karim ka kare mu daga sharar duk wani mai shiri ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minayicin duk wani minayiki ka kare mu daga kwalle-kwalle masu kwalle-kwalle shiri ya gani yan karim ka yi mana rahama da ginaka da abin nan karamatika Allah ka amintar da arewa Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali zaman lahiyar mu na da Allah ka dawo mana da shi kuma ka yi mana ƙari arzikin mu na da ka dawo mana da shi kuma ka yi mana ƙari haɗin kan mu na da ka dawo mana da shi kuma ka yi mana ƙari Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kyautace karshen mu ya gani ya kari qala nakiru laha arsha قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون to gado kan gashi nan kun ji an kawo shugaban gaban Suleiman kala nake rula arsha yace ku canza mata ta. a mai mai wasu alamomi wanda in ta zo in tana da basira za ta iya ganewa duk abin da an kaɗe mai mai tana iya gane na tana in ba ta da basira da an canza mai wasu abubuwa ba ta gane suleiman sun ya kai aure ta tun da ta musulunta amma bai auren mace balidiya sai mai basira don haka bari a jarraba ta a gani in ta cancanta da annabi allah ya aure ta kun san su annabawan allah wato suna yin aure amma da addini suka aure ba dan duniya ba wasu iri ne na aka yi dori malami duk in zai aure dan addini ya ka sai ya zan a mai yawa mutane idan sun haihi ɗaya wadda ba ta da cikakkin gabobi sai a batta ga makaranta kawai sai ta yi ta karatu ta zama mai addini sai a ce to a ba malam ita to mai addini ya kaure to ga mai addini to haka ake shi an dalilin da yasa suka aure irin wayannan ko da kuka ji yanzu kuna ta wa'azi kuna cewa an ce malamai su ba su auren mai kyau ba su kaza ba su kaza ba cewa an kai ce an kai mai addini suka aure ce an kai mai addini suka aure sannan ko wanda duk an daɗe ya ce ya eh, ga tana da wata na ƙasa makaranta shi kakwai hita ya yi hita gaba ɗaya kullum ta yi ta karatu to malami na bari ta tun da mai addini ya ga ɗa to ƙashe kun ga abin bai canza ba har yanzu har yanzu malami bai canza ba yana na mai addini ya karɓa har yanzu mai addini ya karɓa Allah ya gafarta mana ana nake rula arsha ai gayyaru ku canza mata ta ila halin tunkiru zuwa ga wani halin da za ta yi musu gare shi idar ato ta ganai namdur sai mu yi kallo magani a ta di ila ma'arifati tana shiryuwa zuwa ga gane gadon am ta takunu min alladhina la yahtaduna ila ma'arifati ma yughayyiru alaihi ko ku tana zama cikin wa'anda ba su shiruwa zuwa ga abin da aka canza musu kasar da bai zalika ya hace bara akali ha so yake yi da wannan ya jarraba hankalinta lamma kila lahu inna fihi na kasa lokacin da wani mai suka ya ce hankalinta na na kasa kakaji mutane da soke soke wajen sarakuna macen da kawai gari ba ta shigo ko ganin ta ba ku taba majin labari sai da tsuntsu ya hada muku to yana kun kasan ba ta da hankali sosai ka ji wani ya kama Sulaiman da suka ba ta da hankali sosai hankalinta bai cika ba shi yasa sarakuna suna da jiyeje da yawa mutane gare su wai an tawo an ce mai wata da hankali wanda ko shigowa garin gaba ta yi ba duk wanda an mutum bai gane ta in ba alhuda huda ba to ina aka samu labarin mata da hankali in kuna roƙon tsari ga sha'anin masu mulki ko roƙi Allah ya tsare ku ba sai an gane ka a kulla mashiri ba sai ka faɗi ba ba sai ka faɗi ba ka ce ka faɗi ba sai ka yi ba ka ce ka yi ba sai kana da laifi aka ce kana da ba saboda haka in kuna roƙon tsari ku roƙi tsari Allah ya tsare mu daga sharrin masu mulki shi yasa abin nan wani malami ya kasance duk yayi sallah sai ya tsaya yana in yayi sallah sai rana ta hito yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min sharri sultan wa min sharri ma tajri bihi aqlamuhu Allahumma inni a'udhu bika min sharri sultan wa min sharri ma tajri a aqlamu sai rana ta haito ta ɗebe ja sannan ya tashi yana fila raka in ya tashi addu'a da yake kenan Allah ya tsare shi daga sharrin masu mulki da abinda alƙalin su suka gudana takaddun da suka rubuta dan sharri gare su ba sai kai laifi aka zo wurin su a ce musu kai laifi tsararre ga masu mulki wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu daga sharrin masu mulki kuma mutanen su to shikenan fa ruhu sai sun ka canza garin bin ziyadatin sun ka ƙara wani abu a wani ko sun ka rage wani abu a wata kalimin ko sun ka mai da sama ne ƙasa to ga bilki nan ta iso to falamma ja'at qila hakaza arshuki qalat ka'annahu وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين lokacin da gimbiya balkisa ta zo ƙila la sai an kace mata an canza gado ta san ta baro hiccen garin su to yanzu gashi an ɗauko gadon ha an canza shi aka ce mata a haka za a haka gadon ki yake ai misali ha za a irin gadon ki irin wangane kalaka annahu ta ce ka makoshi kuwa gado na nawa fa arafa to kun ga ta gane gadonta wa shabbaha alaihin wani sun ka ce mata a haka za haka hiki ita ko ta ce ka annahu wani sun kai mata tasbihi ta yi musu tasbihi kama shabba hula alaiha kamar wani sun kai mata tasbihi idan ya kul don bai ce mata a haza a shi kiwon gadon kina ba walau ƙila haza da ya ce mata wanga gadon ki ne laƙalan na amda ta ce shi na amma da ya mata tasbihi ta yi mai tasbihi ƙala suleiman sai suleiman ya ce lamma ra'a laha ma'arifa lokacin da ya ga tana da ilimi tana da ganewa duk abin da ta sani to ko an canza shi tana gane shi wa ilimin kuma tana da ilimi to shi ma sai ya ce wa utinal ilimin min kamin zuwan an ba mu ilimi he da nata wa musulmi da kuma kaminta musulunta mu musulmai ne don haka ko tana da ilimin mun wuce ta ko ta musulunta mun riga ta musulunci wa a sabon fil jawabi kun ga ta yi daidai ga ansa da ta bayar wa akala kuma ta yi hankali wa arafa kuma ta gane abin da ake yi wa nanu nashkurullah mu ma in ji Sulaiman muna yi ma Allah godiya iz utina al-ilma billahi da an ba mu ilimi mun san Allah wal islamu mun san musulunci wal hidaya mun san shari'a kabla haka min zuwa wa kunna mun qadi da al'amrillah kuma kamin ta jawo ita yanzu na ta musulunta to kamin ta musulunta mu da ma musulmi muke qala hada kalam Suleiman ya faɗi wannan magana li ajli thanaya ala Allah dan dai yabo ga Allah wa tahaddusu bi ni'mati da ba da labari da ta kun san Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis to shi na ya ba da labari ba alfahari na ya wa sadda وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين عبادة الله أبن دي هنا متى عبادة الله لأن أنك يتوبايا ما كانت تعبد من دون الله أبن أن تكي بوتا وأن الله inna kana min qaumin na balkisu ta zama cikin mutane kahere shi yasa bata yi musulunci ba ita dama akwai musulunci cikin zuciyarta amma cikin kahire take na bai kufr wa sun tabbata cikin kafirci kun takun qadiratu an na islama musulunci na nan cikin ranta amma ba ta da damar ta bayyana musuluncin ta bisuracin da gaggawa ba da ma zahara na bayan abin da ya bayyana gare ta min al na ayoyi wadda take adala mai nuni ala ga sarar suleiman ga gaskiyar manzancin suleiman ƙila laha ƙila laha bi khulis sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين to bayan balki ta shigo daɗin musulunci kwarai yadda ta ga abubuwa na gudana ga natsuwa ga kwanciyar hankali duk gima da akwai irin can wajajen kasashen ta ganin babu su ana zaune lahiya kila da ha aidan sai aka ce mata wani kulista to shi annabi sulaiman wasu mutane sun ce mai aljanata kun ji dai da zo an ce mai mawakaciya to yanzu ya gane tana da hankali sai an kace to aljanna ta kuma hibi ba kawon ya gani kawon aljannu na gari ta sai ya ce to aljannu su kawo sun ka to ya ce a mai wata gina an kai wata gina sai an kai gina cikin ruwa an ka zuba kihi da yawa ciki amma gina da gelas an kai ta kunga cikin gelas ana ganin kihi na gudu cikin ruwa to wanda bai san wannan ba in ya to kusa an zai kai ruwa na da shiga sai tamfar wannan sai aka ce mata wadda saraha gimbiya ki shigo wannan gidan kuwa saɗawa min zujajin wani rihina da an ka yi gina ta da an ka yi da karawa wato gilas abu ya da kwari shafa wanda baya da kauri kuma ta taho makon adabin ƙarƙashi ne akwai ruwa masu daɗi jarin ruwan na gudana ƙarƙashin gina fihi sama kuma akwai kihi ƙarƙashin gina isana abu suleiman Suleiman ya aikata gidan li ya kata bira kibar don ya jarraba girman kanta ya gani tana da girman kai sannan ya gani aljanata izin mutakabbiru la ya kabalu don mai girman kai ba ya karba an yi shi da a ga al'amari bi misal haza a cikin irin wannan ya ce ta shigo na a wannan balki fa ga sai ta yi da'a yana ne yana kallon ta falan ma ra'atu sadda ta gagi na gada za ta shigo ta gaga abu gaki yana ta yawo ta azarwa na ba ta san gelas na ba sai da ta gane hasibatu ta mina ma sai ta aza wani zuri na na ruwa ruwa na masu zuri wa kashe ba an ya sai ta jaye zananta da wandonta daga ƙaurinta ta hidda ƙaurinta dama ƙaurin na aka sa a gani shi aljana ta sai ta kwashe wandon waɗanda sun sun kace aljana ta ga su tsaye sai ta jaye wandon har zuwa gwiwarta sai sun ka ta wa irin na mutum sun ka gane shi dai karya dai ta aka ta kawo sarakuna sarakuna a kuna jin maganganu malam da ta jaye wandon nan lita da don ta kutsa cikin ruwa fara a sulaimanu wado a sai sulaimanu ya ga wado ita waƙiya da hada jayuwa ta da amri ga umarni ne kala da sai ya ce a saki zanenki saki zanenki balki inda husarwa ai wannan gina ta rabin wanda an ka kyautace ta ai mumallasa an ka shahi ta min kawariyar daga gilas ai zijaj wato gilas ta dada daga nan fada a ha'ilar islam sai sulemana ya kire ta ya ce tuta musulunta fa a jabata sai ta karba mai wa asalama sai ta musulunta malam tana musulunta sai ta ji wani irin daɗi cikin ranta walan ma lokacin da ta jiya bilazzatin islam ta ji daɗin musulunci wa tauhidi ta ji daɗin tauhidi cikin zuciyarta kala sai ta ce rabbi inni zalamta nafsi ya allah ni na zalunci raina bi ta gairi ka ya allah ka ya mini lokaci mai tsawo ina bauta wani wanda ba kai ba na zalunci kaina wato ta ji wani irin daɗi wanda ya saba ma daɗin da ta ji lokacin da take bisa saka kafirci ta ce wa asalamtu na musulunta ya Allah na musulunta ka ina ta ma'a Suleiman ina kuma tare da annabi Suleiman na musulunta lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talibai ai musahibata lahu fid din nayi abataka da Suleiman ga addini zan bi shi ga addini annabin ka zan bi shi ga addini wa huwa alislamu shine musulunci wannan magana da ta faɗa ma Allah sai Suleiman ya ce to zai amarya zai ƙara Hmm. domin mai mulki ta ba ta da miji haka nan da take ba ta da miji sai suleiman ya ce to zai kara mata yurwa an ruwaito waje ha shi suleiman ya aure ta ba da dalika bayan ta musulunta hatta wala dallawa ta ta ta mai haihuwa ya aure ta kuma ta haihuwa mai daya na ce wa min ma yu'lamu min hada daga abin da ake gane cikin abin da aka gane ya daga wannan anna quwwatul imani lalle karfin imani idan ba shi ratil qalba in ta rungumi zuciyar mutum aqawa min hubbid dunya ya yi kari bisa ga son duniya wa izzatul mulki da girman mulki in mutum imani ya shiga zuciya ta to yana yarda ya musulunta duk mulki ne a karbi ku ji barki ta yi waci da mulki ta musulunta don ta san bai yiwa suleiman mai mulki ita mai mulki ta san bai yiwa amma ta yadda ta zaɓi musulunci saboda daɗin musulunci wa annan takabbura lalle girman kai wal umfa da kiyawa anan inqiyadi lil haqqi ga jayuwa ga gaskiya la yakuna illa ma al in ka ga mutum ya ƙi yadda da gaskiya yana ta girman kai to kafirci a tare da shi wa damsul basira da wa basira wa zimamu zalika kullihi ya giyar wannan linzamin wannan duka fi raddil umuri ila Allah ya tabbata game da al'amura zuwa ga Allah wacce baya amri da bin umarni Allah wa tarkil hawa da barin sarai wa abin ruwa an arwaito annahu tawalla Sulaiman al-mulka kun ga wato milkin Sulaiman zai kare nan wurin shi ma ya aure balki milkin da ya kare shi ma nashi zai kare duk za a mutu a koma ga Allah to suleiman ya yi wa fati ya rasu suleiman ga mai mulkin ga mai aljannan ga ya rasu ya ce to bari mu ba ku dan tarihi ne kaɗan ruwa ya an ruwaito annahu wallah suleimana almulka wa huwa salasu salas salas ta fara suleimana ya ji mulki yadda an ka nada shi mai mulki shekara ta goma sha uku wa mata harar da ya mutu wa huwa ibn thalathin wa khamsina sana yana da shekara dan shekara 53 da uku ya duniya kun ga shekara 53 ya bar duniya kun ga shekara ce 40 yana mulki 40 daidai duniya yana mulki to amma yau kai kana iya kawo mana takalmi nan sallallahu mana musayi kana iya kawo su kana iya gwada mana gida ne shekara ce 40 yana mulki kuma duk duniya ya kamilki duk duniya da mutum da aljani da tsuntsaye hadda abin ga hadda sauro amma ya shekara arba'in amma ya mutu in kana yi a hankali kai a hankali ko shekara na kai duniya kana mulki sai ka mutu ta sulemana ya bar duniya ya ce illa annahu kudu sai dai abinda ke walwala wannan eh, ruwayar ma ruwaya abinda an karoto annahu min annahu lam yursal nabiyyun qabla 40 sana wasu malamai sun ce ba a taba yi ko wani annabi kamin shekara 40 ba illa ibn al-khala sai diyan yan uwa mata haya wa isa alaihi wassalam alaihi wassalam kusa annabi isa tun yana jariri ya zama annabi da do an kai hairar ne ya zama annabi Allah annabi ya haya shi ko sai da ya shekara uku radadi ya cika shekara uku rana ya zama ga Allah to wasu malamai suka ce su ɗaya ne abu suka yi hakan ba wallahu a'lam wa qadisha malaiki sata dawud wa sulaiman wannan kissa ta mai mulki annabi dawud da mai mulki annabi sulaiman ta ta kunshi abubuwa da yawa a qissatin tunani ta kunshi labarin kissar ruwa wa kissar balkis da kuma kissar balkis wa kulluha duk kisoshin ga min da gaibi suna cikin abubuwan mamaki na gaibin Allah mimma khassasa Allah ta'ala ba'da khalqi cikin abubuwan da Allah ya keɓe wasu cikin halittu ne bai ilmi da salatu, kun Allah ne ya keɓe wasu cikin halittu ne suka san waɗanda abubuwa to Allah mana roƙonka yadda ka keɓe waɗannan annabawa da wasu abubuwa na girmamawa kuma ka keɓe wasu mutane cikin mutanen annaba da wasu abubuwa na girmamawa to Allah muna roƙonka bi ismikal a'zam da sunan nan naka babba allazi idza du'ita bi ajabta wanda in an ka roƙe ka da shi kana karɓa wai za su ilta bi a ɗaita in aka roƙe ka wani abu da shi kana bayanwa wai za su rahimta bi rahimta in an ka nemi rahama ka da shi kana yin rahama wai su rice bifar rasha in an ka nemi kuran yawa bakin cikin ka da wani abu ga wani abu da wannan sunan kana kuran yawa Allah mun roƙe ka da wannan sunan Allah ka kuran mana damuwa kowace iri wanda baka da ita duk wani bakin ciki da muka fama da shi Allah ka kore mana shi duk wani tsoro da muka fama da shi Allah ka yi mana magani saboda darajar sunan na Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada ka arewa Allah ka hada ka arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da Najeriya gaba ɗaya lahiya kuma Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta Allah ka yi wa arewa maganin matsalolinta mu duka Allah ka yi mana maganin matsalolin Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa yau sha takwas ga wata Allah ka sa mu tuna da ranar sha takwas ga wata cikin firdausul a haɗu da juna firdausul a'a misali mu gaisa da juna mu kwashe da dariya mu ce damuwa game da katin nan kasa an ce katin nan nan gaba fa duk wanda bai yi shi ba sai ya yi bakin cikin rashin domin najeriya akwai abubuwan da ta kalihi da katin nan da ta ce an ce masu katina nan zaune kowa bai zo kuna kun kusan da wannan 'yan najeriya kun kusan da wannan an ce ba ku zuwa suna suna abin nan gudan gaji suna zaune sai su yi ta zama mai su taso su taho su baku wasu wurare na ce ana ta layi sun ce nan gaba gaskiya sai ka wahala kamin ka samu ya maka kuma ka biya kuɗi masu yawa kuma ka wahala kamin a yi shi yanzu ko ta yaɗe kai sai ma tambayoyi ka faɗi su rubuta sai a yi makati haba 'yan najeriya haba 'yan najeriya ku garzaya mana zuwa gudan gaji ku je a yi muku katin ɗan ƙasa kuma ku zama 'yan najeriya shafai ma ɗan najeriya ne kai ma kai ɗan najeriya ne kana da katin ɗan ƙasa in ba ka da ka je a yi ma'in ɗan najeriya kake allahu akbar Allah ya shirya 'yan Najeriya 'yan jihar Kebbi, 'yan birnin Kebbi da ɗan Jega. su je wajen gajin ɗan ƙasa duk ai masa gajin ɗan ƙasa maza da mata Allah ya gafata to an ce akwai lokacin gama akwai can holi ma ana can ana yi banda gudan ba da na'am a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malan menene hukuncin azumin yaro wanda bai balaga ba wanda mahaifin nan saka sa ya yi kuma shi shin wa addalada yaro addalada ko uwaye a uwaye addalada kun san annabi ya haita wajen aikin haji sai ya ji ana wata irin tarbiyya mai daɗin saurari wadda da jin ta kasan mutane masu imani sai annabi ya kai ga wani wuri inda an magangama hanya sai ya samu wuri ya tsaya sai sun kaɗi su ya ce manin rakabu kai jama'a waɗannan irin jama'a na waɗanga sai suka ce na hannu al-muslimun mu musulmai ne Mana an ta kai kuwa kai kai wane ne sai ya ce ana rasulullah ne manzo Allah nake sai wata boya Allah ta ɗauko yaron ta ta ce ali haza hajji wanga yana da hajji goye yake gare ta hajji za ta na ta ɗauro mai harama wanga na da Hajji? kala na an yace ita ce wa addalada yace wa laki ajab Allahu akbar ki da. sai malamai sun kace duk wanda ya koyar da aiki ga yaro shi addalada in hmm. uwa ta yi mu ba shi addalada saboda haka in baba ne na ya sashi azumin na shi da. in uwa ta ta in su sun ka taimaka kowa shi na addalada a to ɗinka dai aka magana kai kai ɗan kasa abin nan ɗan wani ya yi abin nan don kana malami makaranta kasa dan wani ya koyi addini lada koyawa ka aka baka amma lada aiki ne uwaye ne aka bada su sun ka baka shi ko kuma ko cino baka samu cikin lada ce don ba kai ka haifa uwa ce aka da uwa sai dai ta koyarwa amma kai malami aikin da kai shi aka biya man dalla alaƙai ka fa'ili ka ji ladar da aka sa. Allah malam ana fitar da zakatul fitr da kyautar da aka wa mutum koko sai abin da ya saye da kudinsa ko kyautar da an ka baya ta zakatul fitr eh. wadda an ka kawo mai shi ko sai ya suwa da ita eh, duk abin da an shi kaka yi suwa da shi saboda haka duk abin da ya zama ai ana mulki da kyauta da sadaka da abin nan da gabu duk ana mulki da suwa to duk abin da ka mallaki kaya da shi kan mallaka ya zama naka to abin da naka in dai Allah ya halitta wannan hanya to ya zama naka to kyauta na saboda haka in kan mallaka ya tabbata naka na to kana yi da zakara shi in dai sata ka to wa a da zakara don wannan baka mallake ta hanyar da Allah ya halitta amma in dai hanyar da Allah ya halitta to kana yi da zakara shi kuma ta yi algawa ta malam ko ya kamata mutum shi maimaita sura ɗaya ga sallar farilla ko sallar nafila eh ya halitta amma dai ga sallar farilla kan ga sallah ya halitta amma ga sallar farilla a laihi na kunga kamar ga mazhabar malikiya in kan maimaita fatiha sura ta kai ta sau biyu ga ka da to za ka yi sujuda ba iya ga maliki malikiya don farilla ta ka kara sau biyu to za ka yi sujuda ba adiya wasu malamai suka ce inda gangan na kan maimaita ta sallaka babu don ka kara bai lada amma ga nafila kana iya kara ga nafila kana iya yi kana iya ta maimaita sura guda ko aya guda tun da isha ya sa ya tawaye kana iya maimaita kamar da annabi ka yi an rawaito gare shi yana sallah tun da isha ya kama sallah suratu ibrahim da ya kawo in tu'adibuhum fa innahum ibadu wa in tagabir lahum fa an tula azizul hakim ya ci gaba da bai bari wasa ya ta tawaye yana mai ta ya afuka to ya halitta mai ta Allah ya gafarta Allah gafarta malan ko ya kamata mutum idan ya kai karshen sura ga sallar farilla shekaran karanta suratul ihlas ke ya halitta ai wani ya yi haka nan sun ka kawo shi ga annabi annabi ce ku sai ku tambaye dan me ya kai sun ga tambaye shi yace don yana son ta saboda sabar Allah ce annabi yace to ku ku faɗa mai Allah ya gabarta mai hubbuka iyaha adkhalakal janna son da kake mata ya shigar da kai aljanna Allah ya ce a faɗa mana aljanna saboda haka in mutum ya haka nan bai ne sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafarta malam algafarta malam muna ganin ga harami askarawan harami idan ana sallah su ba su sallah suna tsaye kamar yan agaji shi malam wannan bai da komi mu ma yan agajinmu idan ana sallah ko ya kamata saboda harkar tsaro ki zaman da sauke mutane irin haka nan eh, in dai har yanzu akwai hitina wanda aka gudu babu laihi su yi haka na ai ba yanzu na an kabara ba wanda ya karanta abin nan tarihin musulunci ya gani ba yanzu na an kabara ba tun zamanin sahabbai ake in ma'awaya ya zo wajen sallah amirul mu'minin na ma'awaya abin na alharasu masu gadi suna nan tsaye a gama sallah su ko ta su sallah ai tun zamanin sahabbai aka yi wannan in akwai matsala kun san milki tuna gari milki tuna gari na ba ku labarin wani gwamna a iraki wato lokacin da aka nada abu musulun yana karbar sadaka ce gwamnati ke basuwa duk shekara sai ta ba kowa kuɗi waɗanda ka isa ta lalura ta shekara guda kowa kyauta aka ba shi to sai an ka nada abu musulun shi ka wannan aiki to a wani ɗan sarauta sai ya ce ni ban yadda ka daidaita na daidai da kowa ba sai ka ƙara mu ya ce to wallahi ni ban ƙara maka don ba haka nan an ka ce in ba ba harka ce ta sarauta ce an kai kowa ga abin da zan shi. sai ya haƙe shi ya ce to da ga ya haƙe ni sai na ɗauki buta ta tun sannan don ɗan sarauta na koyo shi ana iya ce ai mai gwamnan iraki ɗan gidan gwamnatin tarayya na koyo shi ana iya bashi gwamnan iraki sai ni ta addu'a Allah ya tsari daga shari ne ranar ku bayan la'asar yana zaune sai na ji an ce shi an ka kawo gwamnan iraki shi mutumin nan da kake ya da ni wanda kuma na san yana da kashin mutane muddin ya iso ƙasar nan yana aika ina nan da sahi sai an ka kamo ni yasa an kai ta bidata da zuwa ne iraki sai ce duk inda nake a kamo ni ina nan sai an ka kamo ni ɗan sanda da sojoji sun ka kamo ni ina ce ina nan baki na ko yana aiki na ina ta addu'a ko da mun kai so gidan gwamnati bayan ba abin na ana batun sallah a zuhur an yi kiran sallah sai na riƙe da gezar da biyu na haka yana ci ya ce na rance da Allah tun daɗewa ne ka ga ɗarka ina ta roƙon Allah ya gama ne da kai shi ko wanga da an ka kamo abu musul ya ce na rance da Allah tun daɗe naka roƙon Allah ya shiga tsakani na da kai tsari daga shari'a sai shi shugaban gwamnati ya ce to Allah bai tsare ka ba don ga ka an kamo ne ya ce wallahi ƙarya ka kai Allah na tsare ni gare ka sai shugaban gwamnati yana da kirge zaddabi ne yana katsarta guda guda ɗaya yana ci sai ya jiwa da ita ya ce na rance da Allah bancin dabinon ga sai na kashe ka yana cikin batun ya kashe sai an ka ya kama to gwamnatin musulunci ta sai an ka ta an kai masallaci an ka ba mutumin ga ɗaure cikin mai shi dai malam ko da ya tahi bai sa tsaro ba saboda ba kona mulki sai da tsaro sai bai sa tsaro ba ko da ya ta an ta da sallah sai ya tsaya sawan baya ashe da aiko shi shi ko ya aika wani mutum can wani gari da aka ce mako waifa su ko gari na wanda duk duniya ya kowa hitina kuma gari na ɗan ƙarami. amma gwamna aka aika mai shi dai kuma ba a taba aika mai gwamna sun ka gama layari shi duk gwamna da an ka aika mai sai sun kashe shi kowane na kashe shi kai. sai rannan sai ga su gwamna ya masa laihi da ya gaza su kashe sai ya gudu sai sun yi iraki ko da sun ka taho sai sun ka iske wanda ya aika shi sai sun ka iske sahun baya kawai da addunan sun kai ta sara ko da an ka gama sallah sun kashe shi a su dama ba su tsoron kashe shugabannin gwamnati ko da an ka gama sallah sun kashe shi shikenan bayan an kashe shi sai an ka zama sallah ina gauna ga talakan gare ce zai kashewa ga talaka zaune shi zai kashe gashi an kashe shi sai sun kace tsarki ya tabbata ga wanda ka kashe mai mulki ya bar talaka sai an ka saki talaka to abin da yasa ne kawo muku wannan inda yana da tsaro ana kashe shi saboda haka dole duk wanda ce zai mulki to dole ya sa tsaro tun wannan zamani fa zamanin sahabbai na aka magana tun zamanin sahabbai wagga matsala take saboda haka inda dai mulki na mutum zai yi to ya sa tsaro duk wanda zai mulki ya sa jami'an tsaro ne su wake shi su can makka kun san mulkin liman liman ya shugaban kasa iko irin na nan wurin duk shugaban kasa bai da abin da zai sai abin da limaman na nauda na sunkaci duk abin da kun gaji ya faɗi sun sunkaci ya faɗi saboda haka can ya yi ƙari to shugaban kasa ma an gaji takaici ne balle wanda ka naɗa shi to liman ka tawahi ce shi ya ce Allahu akbar halan limamin awaki na irin na Najeriya a ah, to Najeriya limamin Najeriya ba limamin awaki na wani mina wahi ka nadawa ko lokacin gamma ba zai ta gara ma ta shawara da shi ba balle ya nada cewa wanda lokacin gamma to wa'ancan mai mai na to abinda da ka so ku gane duk wanda ya ce zai mulki yau ko yau ko izala kaka mulki kana kana daukar tsaro ka dauki tsaro ko izala kaka mulki ita da bata da kuɗi balle gwamnati saboda haka kada kowa galehinsu su dauki mataki sosai in za a yi sallah a tsari da kyau wajen gidan liman a sa jami'an tsaro su koma gaba gare su yi tsaye suna dibi su ga wanda zai tahowa Allah ya gafarta mana baki daya Allah muna roƙonka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alamun nanu badi was samawati wal ardi zal jalali wa ya hayyu ya qayyum ya Allah ka gafarta mana ya Allah kai mana rahama ya Allah ka haskaka mana matsalolin rayuwarmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu duk wata damuwa da bakin ciki da a cikin zukatan mu Allah ka yi mana maganin su duk wani tsoro Allah ka kuraye mana shi duk wata hitina Allah ka yi mana maganin ta saboda darajar sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah duk hitintin nan gana arewa Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka busar da su Allah ka busar da su suwa Allah ka gusar da suwa Allah ka haɗa kan arewa Allah ka haɗa kan 'yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya wannan jiha mai albarka ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya zaunar da ita lahiya ƙauyukan mu da biranen mu ka zaunar da mu lahiya tarayyar Najeriya mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta sauran kasashen musulmi duka Allah ka zaunar da su lahiya dukkan bukatocin mu na alheri Allah ka biya mu mana wa'anda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya mana duk wani abu wanda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya iyali da diya da zuriya duka Allah ka kare su Allah ka kiyaye su bayan ka musulmi yara da maya maza da mata masu rai da matattu wa'anda an kai da wa'anda na ai duka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka biya mana duk bukatun mana alheri alheri da mu da su baki daya wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya ka kare mu ga abin tsoron Allah ka gafarta mana yadda muke taruwa wannan bagire Allah ka tara mu aljanna Allah ka ba mu firdausul ala Allah shirya mana matasan mu ka kare su Allah shirya mana matasan mu ka kare su da mu da su Allah ka hada mu aljanna firdausul ala Allah ka hada mu aljanna firdausul ala Allah ka hada mu aljanna firdausul a'ala mu hada aljanna mutuna da wannan rana ta 18 ga wannan wata mu kaisa da junan mai ya na Allah kai muna wannan taimako kuma Allah ka aje mu can shiya guda da mai gidanmu can gabas ga mai gidanmu saboda girmanka ka wajen dai da nan da mai gida ka huta Allah kai mana gidaje wurin nan ka ala kulli shay'in kadir Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد